A cikin daren jiya ne da misalin karfe goma sha biyu na dare, wa'adin shekaru biyar na 'yan majalisun dokokin kasar jamhuriyar Nijar ya zo ƙarshe. Kuma a yau da safe jama'a suna ci gaba da yin furci game da ƙarshen wannan wa'adin na tsohon 'yan majalisun, inda ɓangaren masu mulki ake yabo da guda game da ayyukan da waɗannan 'yan majalisun suka sha a tsawon wannan lokacin, kamar da Alhaji Mani na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki ke cewa to alhamdulillah wannan majalisa mahi yawanci an kai inda har da ma'ayan 'yan adawa an ka kai wasu dokoki da kudurai na cigaban ƙasa sukan taru su sa hannu a zartar da wannan rinjaye na ƙasa gaba ɗaya in kai misali eh, lokacin da za a tura sojan nijar a ƙasar mali to kaga wannan wuri 'yan adawa da kansu sun diba sun gani sun ga kasar mali a kasa ce makwabciyarmu kuma kasa ce wadda muna da daɗaɗɗiya amintaka da dangantaka da yanwantaka kuma ta shiga cikin matsala kenan mu ba yi wa mu koma gehe mu sa ido mu ce wannan abin bai sha muna kai ba ko bai dame mu ba sai dai a bangaren yan adawa alhaji abdulmuni na jam'iyyar mnrd hankuri yana cewa fa a janguriyar nijar yan majalisar dokoki sun kasance dan jekanayi ka ne kawai ba aiki suke yi wa ƙasa ba jam'iyyunsu suke wa aiki kuma ka san mu yan majalisa ne nijar yan majalisa ne wa'inda ba yan majalisa ƙasa na ba yan majalisa fartin suna kowane dan majalasa umarnin farti ne na shi ko abu bai da kyau umarnin farti ne shi wagga matsala ya ta gari mu cikin kasar ka kowane dan majalasa ba ruwa ne da inda an ka zabo shi umarnin farti ne shi bi ga abin da farti ne ya sa shi in ya saba mu umarnin farti ne ya saba ma farti kamar ya taka duka kasa kawai mataki kawai farti zai dauka mai a samu matsala da shi shi ko dan majalasa dan majalasa ne na kasa yana iya hito na hito da duk yan majalisar da a cikin majalisa akan akan wani abu wanda gani wanda bai da kyau da an ka ce dan majalisa na ƙasa to nauyin kasan na abisa kanka kina in ba nauyin farti abisa kanka nauyin kasa abisa kanka to mu yan majalisa mu yan kana yi kana shi ko a nasa bangare tsohon kakakin rukuni, yan majalisun dokoki na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki a majalisar dokoki wadda wa'adin ta kare a ranar jiya Alhaji Umaru Zakari su dai suna wa jama'ar da ta kai su ga waɗannan mukammai godiya ganin cewa wa'adinsu na shekaru biyar tafiyar ya zo ƙarshe. Na yi ma Allah godiya kuma ina yi ma jama'a ƙasa ƙwanni godiya da su suka yi sanadin in je majalasa hal in yi shekara biyar. Lalle man ya ƙare ni ina zaton ayyuka na dan majalisa gwargwadon hali na yi abin da Allah ya bani dama in kuma ina fatan nan gaba duka waɗanda za su zama 'yan majalisa na ƙasa to Allah ya ba su dama gudanar da ayyukan dan majalisa sabke nauyi na jama'a gwargwadon hali kamar yadda muka kwatanta yin shi Haruna Mamman Bako birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar